fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma dantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarin Ƙungiyar turnon lafash ta ƙasar Niger ta kai ƙarar shugaban majalisar birnin Yame komi ke dalili za ku ji cikon bayani a cikin shirin. Cututtuka da ake ma sakaki wuraren da ke da zahi na da sakamako maras kyau ga lafiyar ɗan adam za ku ji ra'ayin al'ummomi akan wannan batu. a wani irin ledodi ne kasar Nijar ta lamunta da su daraktan tsarin rayuwa da kula da datti a rabar ministan mali zai bamu masaniya a kai cikin shafin rahoton musamman na maraicen yau masauraro barkanmu da yau juma'a hudu ga watan fabiyari 2022 yanzu kuma gazibin labarun dalla-dalla kungiyar turnon la page reshen niger ta ajiye wata kara kan bisa ga toye haƙƙin ɗan adam wato 'yanci kenan da kuma kin bin matakin da shari'a ta bayar ga shugaban majalisar birnin yamme umaru mumuni dogari buyu ga watan fabiyari ne aka ajiye wannan karar a babban kotu na yamme tanan fude ahmed ya nemi sanin dalilin aza wannan karar mai kula da batun sadarwa na turnon lafaji niger ismail haldi ya bada amsa ga fasar bayanin nasa Uh, wannan kara da muka aje ba kara bace kan Umaru Dogari a matsayinsa na mutum, amma muna da koke-koke kan abubuwan da yake yi a matsayinsa na hukuma da yake wakilta da ya zama zakara wajen hana zanga-zanga kuma yake ci gaba bisa wannan yunkuri. Satumbar shekara ta 2021 wani matakin kotu ya fito mataki mai lamba 472 na hana hukumomin birnin mai ɗaukar wasu kudurori na hanawa a ranakun Juma'a domin yin su zai zama ma hakika kofar hana mu hanyoyin ɗaukaka ƙara. Umaru Dogari ya yi imani da wannan mataki na kotu da aka fitar. Wannan ne dalilan aje ƙaramu game da kawo cikas ga 'yancin walwala da kuma kyan aiwatar da matakin kotu mai lamba 472 kamar yadda na gai. Wannan ne ya samu ka kira shi ta hanyar wannan ƙara domin mu je shari'a kuma a A wani fannin kuma zaman taron gaggawa da ya gudana a jiya birnin akara kasar Ghana shugabannin kasashen sai yawo ecowas sun tabbatar da soke kasar burkina faso daga kungiyar a rawaitar sanarwar karshen zaman taron da aka wallafa bisa shafin yanar gizon kungiyar suna sa kira ga rukunin sojojin kasar da su girka hukumomin rikon kwarya kuma su girka jadawalin zaɓe domin komawa ta farkin demokaradiyya taron ya yi allah wadai da yunkurin jijiyoyin milki da yawa kana a gine bisawo kuma sun jaddada goyon bayansu ga shugaba umaro sisoko ambalo da kuma al'ummar tasa a fuskar gine conakry taron ya ɗau lissahin girkin majalisar ƙasa ta riƙon ƙwarya cnt tamkar majalisar dokoki. A ranar duniya ga kokowa da cututtukan da ke da ake wa sakaki a wuraren da ke da zahi, 30 ga watan Janairu aka sallace wannan ranar a wanga aji na uku bisa adadi ga kiwon lafiya ne aka sa kaimi domin tsayar da sakaki ga cututtuka masu alaƙa da talauci. Kowane ra'ayi ke ga 'yan Nijar game da al'amarin, Rukayyatu Abdurrahman ta firanta da wasu ga abin da suke faɗa. Cutar tan da ke sa kafa ta ƙaba sani-sani sane take farawa sai kafar mutum ta yi girma. Cututtukan nan suna da magani sai ka tashi tsaye za ka samu maganin su a gidan likita. Na san da ana ce masa bilarjos wanda ke haddasa zubar jini ga mutum. Shi kuma kumburar kafa ina dai ganin shi ga mutane ban san ba abun da ke haddasa shi. Ina ganin yana da alaka da dauda. Mafi yawan lokuta ga ruwan tafkuna ne. An mutum na da tsabta mutum zai kauce masa. gidan akwai wata mu da ta ta likita an bata magani. Kawar ta ta ce ta kaba daga sama har zuwa ƙasa. Sai ana yi ana kiyaye tsaftar jiki jin mashayan ruwa da abinci da wurin kwanci da dusha. Nono, tsutsar ciki da cutar da ke sa kafa ta zama babba. Fitsarin jini wajen da ke da dauɗa ake iya ɗaukan su ko ko in ka ci abincin da kuda ya bi duk wa'annan na haddasa wa'annan cututtuka. Duk dai akan batun na kiwon lafiya kerato dormi plantain wato ko a ce fason kafa tsage ne da ke faruwa mafi yawan lokuta bisa duddugan kafa sai dai kuma a wani halin kamuwar da wasu cututtuka fason na kama tahin hannu wato babban jami'in kiwon lafiyar gangar dan adam kanal inusa isa ali na asibitin lamorde a yame ya ma zainabu abdu saidu bayani a kai Les gerçures, on les appelle des keratodermies plantaires. Shi fason kawa a kimiyyance ana kiransa keratodermi plantain fissuraire da ake samu musamman bisa duddige da ke tauri ya yi faso yana ciwo wanda zai iya zama wata cuta. Yana haddasuwa ne wani bi a game da yanayin kasar wurin da ake. Kenan shi ke sa daskarewar fata da ke kai har ta yi faso. Tana haddasuwa ne kan tafin duddigen kafa, hamma ga tashin hannu mutumin da kulliyomin kafafunsa ba sa rufe da takalma masu ruhe diddige yana tafiya ba takalma to yana iya fuskantar haka a nan fatar kafarsa na fuskantar damshin kasar musamman ma a lokacin sanyi Baza kolin kayan garake na manoman Agades aji na hudu na ci gaba da gudana cikin balbali hudu na garin Yamme. har zuwa ranar 17 ga watan Fabiyari. A bana, manoman garaken ba su baza koli ba na kayan da dama don suna fuskantar matsalar sayar dawar kamar misalin ɗiyan itace. Musa Algabit, wakilinsu a Plus ya ma Habibu Garba bayani a kai. Wani lokaci ana shigar da kayayyaki sosai amma kuma wani lokaci ana samun matsaloli. A yini guda ina iya sai da kilo goma sha biyar amma akwai ranakun da ban sai da komai ko kilo guda. Ba kamar shekarun da suka wuce ba ne waɗanda suke zuwa suna nema a rage musu sosai. To ana sai da jika guda amma idan mutum ya matsa ana sai da mashi ɗari da sittin. Gaskiya ka suna tsada tsadar kayayyakin na da nasaba da rashin ruwa. Yankin agadis kamar yadda kuka sani ba kamar sauran yankuna ba ne akwai matsalar ruwan sama. girma sosai ana samun ruwan sama wasu wurare wasu wurare ba a ruwa ma kuma wuraren da aka samu ruwa abin bakin ciki sun janyo ambaliya fadamu da saura sun lalace ana samun wasu rijiyoyi da babu ruwa kwata-kwata sun kwafe fadamu an yi watsi da su Mu dai tsaya kan batun noma, manoman difa na gandarin Komadugu Yobe suna kuka da rashin ruwan bai a bana domin su yi da sa noman albarkatun da suka sanya wato ambaliya dai a bara ta abku sai ya zan ba a samun tariyar ruwan sakamakon ya sa ruwan suna ta malala wucewa wakilin mumani musa ya tuntubi babban sakatarin cooperative ɗin kalkariya ta difakura inda ya ce bangogin a shekarar bana na zo yi ambaliya rashin daure wiwoyi da aka yi ya sa ruwan ya yi ambaliya kun da ya karye ya cinye gonakai ba daure shi ba tunda bana ruwan iya ciki ba samu damar daure shi ba ruwan da yake huta ina gani abin zai saura ba zai isa ba abin da muka shifka wannan yanda da shi har zuwa ga dana misalin an watsa iri iri na shinkafa in ba mutum mai faraji bane ba ruwan kogi wannan bai iya shinkafa shi tanina in ga dauki alkama ita ma haka nan ko mun shigo a gaban nan sai dai kawai a shifka mai faraji dole shi zai kai alkama shi tanina amma in ba faraji ba mu tsammanin a inda ruwan yake huta ake gudu yanzu iya kuma cin kuma dugu babba ya zacen baki wajen Najeriya ruwan nan zai sa albasa mutane na shinkafa mutane na alkama mutane shi ne babban matsala matsala ta biyu taki taki yanzu wajen gwamnati babu taki zai mu ta kasuwa mu saya kuma kasuwa talaka yanzu na ba kowa bane ke da halin san taki a kasuwa tun da tsara da yawa matsala ta uku harkar kayan aiki tun da kayan aikin mu duka sun tsufa daga kaso 51.20 a shekara 2020 kason shimfiɗar ruwan sha cikin garuruwan maradi ya kai kaso 52.40 a shekara 2021 lissahin da harabar ma'aikatar kula da batun ruwa ta jiha ta fitar a cewar shugaban ma'aikatar hakan ya samu ne dangance da ayyukan da aka zartas a shekara 2021 wakilin muhammad mamman ya firanta da shi ga fasarar bayanin da ya masa an da ke valan ta fuskar maye gurbin famfuna na zamani shekara 2020 mun samu yin famfuna na zamani 712 da ya kai 935 mun yi jaddawali da ya kai 1092 kwatankwacin kashi 50 cikin 100 a shekara 2020 sannan kashi 52 cikin 100 a shekara 2021 da yawan abokanin hulɗa sun dafa mana kuma mun yi aiki sosai bisa abin da ya shafi albarkatun ruwa a wannan yanki muna da wurin wannan shekara ta 2022 mu yi famfuna na zamani da da 1,092 cibiyoyin ruwa masu zaman kansu 14 da 'yan madaidaita 18 25 na ƙananan garuruwa famfuna na murtsatse 120 da famfunan da 32 na garuruwa. a yankin sahel domin samun wato ɗakunan da suka dace da yanayin tare da rike buƙatar jin daɗin ɗan adam sanunu ibrahim ƙwararren masanin zanen gine-ginen gidaje kuma mamba na rukunin ƙungiyar masu zanen fasalin gini na ƙasar niger ma talata abdu bashar cikon bayani ga fasarar kalamun nasa o Sahel A yankin Sahel idan ka yi gini da laka idan waje ana digiri 30 a cikin daki ana samun digiri 20 gargadin da nake badawa ga abokai da ma sauran jama'a shine na hada zamani da gargajiya wajen gini ana iya ginshiƙai na kankare da shingayen kankare da kuma birgin laka anan kana da ginshiƙai da ke da ƙarfi da rikewa kuma kana da birgin laka domin yanayi mai kyau idan ana zafi waje a ciki akwai sanyi kuma babu tsada domin muna da laka anan mai zanen gini ya kamata ya kasance mai tunani domin sanya mutum cikin hali mai kyau na jin daɗi domin ga wani mutumin da ya yi gini kuma abokin ciniki baya lumfashi da kyau ba a tagogi inda iska ya zai shiga ba ɗaki kuma iska bai shiga wani lokaci mutum yana zuwa aiki amma akwai kasala bai san ko me yasa ba kenan a sa kai cewa yaya za a sa mutum cikin yanayi mai kyau ya kamata ya zama cikin ƙoshin lafiya idan zai fita ya yi murmushi. Bari mu kammala da wasar motsa jiki biyo bayan cin nasarar su jiya a karonsu da Lyon and Table na Kamaru. farawo na Egypt za su kara da Lyon de la Teranga na Senegal karon final na kofin kasashen Afirka Kamaru 2021 wannan karon karshe ranar lahadi shida ga watan fabiyari zaya wakana wato a filin kwallon kafa na stade da olambe a birnin yawunde a karfe 8 na dare karon aji matsayi na uku ranar asabar biyar ga watan fabiyari zai gudana tsakanin kamaru da burkina faso. yanzu kuma sai rahoton na musamman a ƙasar nijar al'umma na amfani sosai da ledar lumke kaya a yawancin bukatunsu na yau da kullum ana ganin hakan ne cikin birni da ƙauye inda ake jefa ledodin domin samun masaniya kan inda aka kwana bisa kan dokar hana wato amfani da wa'annan irin lolodi wato asumana shina ya firanta da laftanan kanal muhammad kulibali adamu ga zubin firar tasu. Ici au Niger, nous avons plusieurs types d'usages du plastique. L'usage le plus courant que nous avons, A nan Nijar muna da nau'ukan amfani da leda wanda aka fi yawan yi shine lumke kaya da leda ko kuma saka kayayyaki cikin leda wanda kowa ya sani kenan akwai kuma wasu nau'ukan. Duk kayayyakin da muke amfani da su kamar na kuran da sauransu a gida akwai leda a ciki amma wanda mutane suka fi sani sosai leda ce kuma leda ita kanta ba matsala ba ce matsala na faruwa ne bayan an yi amfani da leda domin mutane yadawa suke yi. Muna da leda nau'i da yawa leda da ake samu a kasuwa leda ce da bata narkewa tana iya yin shekara 400 ta lalace ba ana fitar da ita ne daga ga man fetur ita ce maras kabri wadda ake saka komi kamar mai timati wato leda wadda iska ke iya dauka ita ce doka ta haramta ai amfani da ita dokar ta bada damar ai amfani da ledar da ake kira oxo wato ledar da ke mutuwa saboda a cikin ta ana saka wani sanadari da ke sawa ta dagargaje cikin shekaru biyu zuwa uku cikin an daɗe amma a fusahance an gano cewa ko irin wannan ledar ma hadari ce ga muhalli doka ɗaya tilo da muke da ita mai lamba 63 ta shekarar 2014 da ake fuskantar matsala wajen yin aiki da ita an fara yi mata bita ta bar dama a yi amfani da leda mai narkewa kawai wato tabbace kamar ganyen mangoro ko kuma na bedi ledar da ake yi da kwayoyin halittu kamar sinadarin amidon na dankalin turawa na masara ko rogo ita ce leda mafi kyau to sai tana da tsada sosai amma tana da kyau ga muhalli ya ake iya gane wannan ledar da ido da wahala a gane nau'in leda idan tana sabuwa idan ta fara tsufa ne ake iya gane ko wace iri ce kuma ta wannan hali an riga an makara sosai idan tana yade akan muhalli tun tana sabuwa ya dace a gane ko tana cutawa muhalli ko kuma a'a matsalar da ke akwai shine ana yada ledodin menene ya kamata a yi abu mafi kyau shine a kula wato ya kasance an ɗauki mataki domin kula da wannan shara ko a sarrafa ta zuwa wasu ababe ko kuma a sake yin amfani da ita masu sauraro abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da Arlit malaman mangun ke muku sallama yanzu kuma ga Habibu Garba ya shigo ɗauke da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya.